Makonni sama da uku kungiyar ta Alternative Espace ta shafe tana gudanar da bincike domin tantance zahirin halin da al'umma ke ciki a jihar Difa, yankin da ke fama da rikicin Boko Haram, kamar yadda shugaban kungiyar Musa Cangari ke yi wa manema labarai karin bayani a game da abubuwan da wannan rahoto ya kunsa. Dukkan mutanen da muka yi magana da su, yawanci abin da yake tada musu hankali shine rashin tsaro a inda suke. don saboda yanzu a jihar difa sace mutane ya zama to a kowane lokaci ana yin shi ana kaiwa hari zuwa ga mutane a kididdigan ma da wadansu kungiyoyi suka yi an nuna cewa a yanzu a wannan shekarar da muke ciki 2019 yawan mutane wanda ana a ce su ne victim ya kai 523 a kwatanta da abin da aka yi baya kenan abin ya limka ma sau biyu musamman daga maraice ai rana kusa shi kenan fili a bude ana yi a zo a saci mutane ana ya zo a kashe mutane karancin tallafi daga kungiyoyin agaji ya sa jama'ar da boko haram ta tilasta wa tserewa daga matsugunansu su rungumar wasu ayyukan da ke barazana ga muhalli in ji wannan rahoto mutane suna kuka da taimakon da hakuma da eh, kungiyoyi masu zaman kansu suke kawowa bai taka kara ya karya ba alhali kuwa su suna cikin mawuyacin hali inda ba su iya su yi ayyukansu na yau da kullum waɗansu ayyukan ma saboda an hana karinsu yana karewa wanda ya san difa a da kama daga mai nisarwa har zuwa gigime in an ga irin yawan itace wanda ake dasewa a ji a saida a samu abin da za a ci kenan wannan babban bala'i ne zuwa gaba mun ji labarin cewa gwamnati na nijar har yanzu bai hwasa ba wannan yunkurin nashi na ya tada mutane daga mazamninsu na yanzu musamman waɗanda suke bakin kogin kwamadugu a yi nisa da su a kai su arewaci inda in suka je rayuwarsu zai kasance matsala. sai dai jami'an gwamnatin da kungiyar ta alternative espacituayen ta gayyata sun yi nasam a wannan taro alhaji salisu amadu naso volley nishar na cewa ba su zo haka ba musamman me yasa ba su zo ba tunda amma bara wallahi sun zo inda ya zama da sun zo wallahi na tabbata da an samu an cin zume kuma da an samu gyaran abun da gogawa gwamnan jihar difa isa lamin da na tuntuɓa ta waya bai amsa kira ba yayin da anan ya mai kakakin gwamnati zakariya abdurrahman da na tuntuɓa ya ce da ni yana cikin wani taro. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.